Wannan dai ba shine karo na farko ko na biyu ba da 'yan bindiga ke yi wa masu sarautun gargajiya kisan gilla a jihar Taraban domin kuwa 'yan bindigan na ci gaba da cin karensu ba babbaka a wasu yankuna na jihar Taraban inda wayansu 'yan bindiga suka yi shigan bultu tare da wa gidan mai martaba sarkin sansani Abdulmuɗallif Nuhu wadda ke zama mai daraja ta uku a masarautar jihar Taraba inda 'yan bindigan suka yi masa harbin bindiga kusan guda uku lamarin da ya janyo sanadiyar rasa ransa kamar dai yadda mazauna garin suka tabbatar da akwai lamarin. Hassan Ibrahim wadda ke zama shine sakataren masarautar sansani da ke karamar hukumar Gasola jihar Taraban wadda kuwa ya tabbatar mana da yadda lamarin ma ya kasance a cikin daren. Kawai muna cikin gidan bol sai muka je har dindindin. Tau! Sai sai muka sake muka je tau tau. Muna tsaye sai wani sani na haka ana ce mishi Lukman. Sai eh, zo ina sun ce mishi mishi ta sarki fa yana gida. Sai ce mu je. Mun shiga gida sai mu same shi ba. Sai dai dining number shi ga yayin rinkin fi har ya kare ba ɗaura ba. Muna tafiya da ina ta dining number yana rinkin ba to after that sai da rinkin ya kare ta aka tura mini call me soon kaga wuce suna kamar yana nan kenan sai ko sai na rubuta text nace Lisa we want to know where you are sai na tura mishi text ba reply mun gangara a inda muka ji harbin bindigar kenan shi kenan sai shi yaron da ya zai same ni a tambana na san cikin nan sai ya hauro da gudu dan ba cikin gidan shi bane abin ya faru a dan bayan gari ne sai yaro yana ce mini an kashe shi ko sai muka gangara sai muka samu cewa ai an kashe shi shi kuwa Alhaji Iliyasu wanda ke zama galadiman sansani Sani shi ma mun yi nasarar tattaunawa da shi ta waya talaho yayin da ya tabbatar ma da akwai lamarin tare da kira ga 'yan gari da kuma hukunta kan cewar a zauna lafiya. Eh, sun same shi a gida ne amma na kuma ba asalin fada ba gida da take ta bayan gari wanda yake gina gidan din kamar masaukin baki ne yadda zai sa ta fara ba. To da yawa yakan zuwa gidan din ya je ya buga waya don saboda wurin din ya fi sabis mai karfi akan asalin eh, gidan masarauta. Mutanen da suka zo din da mashin suka zo misali ko da a gurin ya same su ko kuma da kafa suka zo ko ya suka yi suka zo suka tadda shi. Eh bisa labarai da duka da suke tabbatar mana ba da mashin suka zo ba sun zo da kafa ne sun riga da sun yi surrounding gidan din kafin zuwan su don akwai wadda aka tabbatar duk da cewa dare ne akwai da suke kan iski. To ko mahukuntar karamar hukumar gasa suna da masaniyar akwai lamarin duba da cewa wannan al'amari ya faru ne a cikin daren jiya tambayar kenan da na yawa honorable abubakar sa'adu Gurfa wadda ke zama shugaban karamar hukumar gasol a jihar taraban ya tabbatar mana da aukuwar lamarin wadda ya ce a halin yanzu yana ma fada mai martaba domin amsa gaisuwa da kuma dukkanin shirye-shirye na zuwa jana'izar. Mm, hakan ne a halin yanzu dai muna nan a palace din marigayi sarki wadda aka kashe ko da muka zo mun tarar da bullet wayansu ya'yan bullet da aka yi amfani da shi wurin harbin sa dai muka tarar da inda aka kwantar da shi eh, ga inda jini ya zuba amma daidai lokacin nan da aka harbe shi ba kowa a wurin bayan harbin ne mutane suka ji karan harbin suka zo suka tarar da sarki cikin garin ne a kunshi. Yanzu wani hali mutane wannan yanki na sansani ke ciki taman. To kamar yadda ka sani kisa kamar wannan ba karamin abu bane amma shi ubangiji duk abin da ya turo za a karbe shi hannu biyu. Halin da ake ciki yanzu dai ba daɗi amma ba yadda aka iya. A yayin da nake kokarin haɗa wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin rundunar 'yan sannan jihar Taraban amma ta bata cimma ruwa ba. Na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sannan jihar Taraban SP Usman Abdullahi amma wayar tasa ba ta shiga. Na yake masa sakon garta kwana shiru kake ji wannan al'amari da na rashin tsaro ya daɗe yana kungawa kun baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. duba da cewa yan bindiga ko kwancin yan fashin daji sun daɗe suna cin karensu baba baka a jihar taraban da ke arewa maso gabashin ƙasar. lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya